A yanzu haka dai garin Fata kaca da ke yankin ƙaramar hukumar Makwa ta jihar Nijar Najeriya kimanin shekaru hudu kenan da zamansa kango tun bayan da wani rikicin neman mallakar fili a tsakaninsu da mutanen garin kaca ya yi sanadiyar tarwatsa garin. Bayanai dai sun nuna cewa kimanin mutane dubu uku da ɗari biyar ne da akasarinsu manoma ne da kuma sana'ar kamun kifi ke zaune a garin da ya share kimanin shekaru 200 da kafuwa kafin wannan tashin hankali na shekara ta 2018 da ya yi sanadiyar tarwatsa ƙauyen mai hanyar jirgin ƙasa da kuma kasancewarsa bakin kogin kwara a yanzu dai mutanen garin na fata kaca na buƙatar sanya hannun gwamnatin jihar Niger domin sake tsugunar da su ta yadda za su koma rayuwarsu ta da wato noma da kamun kifi. Malam Indatsu Abdulmalik na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar garin na fata kaca ya ce a yanzu mutanensu na tarwatsi a wasu garuruwa domin neman mafaka. Yaran mu ba sa zuwa makaranta yanzu nan a wahala muke don hala da annabi gwamna so gwamnan Neja ya yi mana haddaci ya maida da mu inda muke da can wurin mu yake duk abubuwa na fitina ya riga ya kau mun ba shi alkawari mu zauna da shi kuma mun ba shi tabbacin cewa rikicin daga bangaren namu ya riga ya kare to su ma dai bangaren mutanen kacan sun ci babu sauran wata matsala in ji honorable abubakar kaca wanda ya yi magana a madadin sarkin na kaca wato alhaji baba adamu sheshi. Muddin za su dawo su bi dokokin da ke takardan da an kai sani yake gamman house ai ba wani matsala idan su su bi ka'idojin su dawo kuma dai bangaren kaca ba ku da wani matsala kawai su dawo ko da ba matsala abun da nake gaya maka muna zaman mu lafiya lokaci dai ne ya zo ka san zamani ya zo shi wasu mutanen kaca muna auren su su ma suna auren mutanen kace haka muka zama ɗaya tuntuni gwamnatin jihar Niger dai ta ce fatarta samun maslaha a tsakanin ɓangarorin guda biyu domin gudun komawa 'yar gidan jiya in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane mu abinda muke so a gwamnatance shi mutane karan kansu ya kamata su yi kansu kiyamun laili su zauna su fahimci juna rayuwa dinnan dole ne sai da zaman lafiya idan yau aka ce yau mun kai sojoji suka kai suka aje su a cikin kaca ko kuma aka abin ga kila idan sojoji suka juya baya abin da zai faru kila zai fi ma tsanani bisa da abin da aka yi da ko shakka babu dai jama'a da dama na cike da fatar ganin mai da wannan gari mai cike da hada-hadar kasuwanci a baya. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina. a